bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kiyawan yan uwa da abokanai na intanet baki daya barkanku da warhaka barkanku da zuwa cyber exploit hausa na'am so yan uwa insha Allahu a bidiyon mu na yau za fara gabatar muku da wani sabon series wanda wannan series in bai kunshi wato ainihin ethical hacking ba ko kuma programming ko kuma wani abu wanda ya shafi cyber security okay to bidiyon zai taba wato ainihin general aspect da general usage na computer ne inda bidiyon sunan shi wato ainihin word processing ok so mutane da yawa sun san ainihin word processing ko kuma ce suna aiki da word processor amma ba su san cewa ana kiran shi da word processing ba okay so wannan ya hada da maybe ka rubuta abu haka ka kai ga maybe ka yi printing din shi a cikin takarda da sauransu okay so uh, akwai abin da ake kira da Microsoft Office okay so Microsoft Office ya kasance Office suite ne wanda ya kunshi programs daban-daban irin su Microsoft Excel, irin su Microsoft PowerPoint, Microsoft OneNote, Microsoft Publisher, Microsoft uh, wato ainihin Word Microsoft Access da sauransu don suna da yawa okay so family ne wanda ya kunshi wato ainihin office suite so suna baka daman abin da ake kira da data processing so a turanci zamu iya cewa data processing has to do with how data is being converted into an information bi ma'ana yadda ake bi a sarrafa bayanin da ba shi da ma'ana a juya shi ya koma bayani mai ma'ana okay so wannan a takaice da shi ake kira da data processing sannan kuma word processing ya hada da hanyar da zaka bi domin ka kirkira text in an ce text muna nufin kowane irin rubutu kenan ok sannan baya ga haka muna da misalai na word processors daban-daban ok So amma in this video za mu yi focusing akan kwaya ɗaya ne. So misalan da muke da su sun hada da notepad. So wai ko da a ce a wayan android ne ya kasance suna da notepad application. So duk wani application wanda zai baka daman ka rubuta note ko kai keeping note ka rubuta wani abu bayani dai. okay har ya kai ga za ka iya kirkiran bayanan nan ko kuma kai printing din shi out in a form of hard copy so wannan shi ake kira da word processor so haka zalika ba iya notepad ba muna da misalin word processor na not, uh, eh, wordpad ok bayan notepad muna da wordpad muna da wordstar muna da word perfect muna da wato ainihin microsoft word ok so a wannan bidiyon insha Allah za mu focus ne akan wato ainihin microsoft word ok so ya kasance wato ainihin yana zuwa a uh, a cikin wancan office suit din so ga wanda suke bukatar wannan office suit din za ku iya tuntuɓa na kai tsaye idan kuma maybe kuna da shi a cikin computer ku ko kuma wanda suke amfani da android phone za ku iya sauke wani application wanda ake kiran shi WPS za ku shiga Play Store ne ku rubuta WPS sai ku yi downloading din shi a cikin wayanku so a cikin wayanku idan ka bude shi za ku ga cewa yana baku ku damar ku ƙirƙira word document okay so word document ya kasance a ah, kunce word processor ya kasance yana da extension dot docs ko kuma dot txt okay duka wannan extensions in shi ne so misali na farko na ce muku muna da notepad okay so za mu search din notepad kai tsaye wannan yana zuwa da wato ainihin computer ne ko da a ce baka yi installing din shi ba a ciki okay so kamar yadda ke gani wannan shi ake kira da wato ainihin word processor okay so yana bani in iya rubuta kowane irin abu na ga dama a ciki sannan zan iya saving din wannan abun wannan a takaice shine za mu yi focusing a cikin wannan bidiyon okay so ba tare da ɓata lokaci ba kada da na cika ku da surutu idan kuna da word processor a cikin wato ainihin kwamfutan ku so in this video kamar yadda na ce za mu focusing ne akan wato ainihin microsoft word 2013 maybe ko kuna da 2007 ko kuma kuna da 2010 duka abin da za mu yi a wannan bidiyon insha Allah bambance-bambancen kaɗan ne okay so kamar yadda na ce a ire-iren word processors da muke da shi muna da word pad okay so word pad shi ma yana zuwa da wato ainihin a computer ne windows operating system kamar da kuke ganin shi anan nan so shi ma text document ne wanda zai baka daman ka shigar da duk wani abu da kake so ka shigar okay so wayannan misalan word processors ne so in this tutorial za mu amfani da kamar yadda na ce word Microsoft Word 2013 saboda shi nake da shi okay so a uh, ga wanda na ce suna da amfani da 2007 za su yi aiki da abin da muke a cikin wannan bidiyon sannan kuma a duk wani abu da muka yi insha Allah ina sa rai za ku yi okay so kai tsaye na riga da na yi installing din word processor a cikin wannan wato ainihin computer ta wato ainihin Microsoft Word 2013 kamar yadda kuke gani muna da office anan so a irin wannan tool din za ku sauke Microsoft Word okay so na so zan yi sacin akan Word 2013 kamar yadda kuke gani gashi ya bayyana anan sannan zan danna akan a kan shi okay so wannan kai tsaye zai buɗe mu Microsoft Word 2013 sannan zan yi closing din wannan ba na bukatan shi sannan za mu creating ɗin blank document okay so uh, ah, na so kamar yadda kuke gani a jikin wannan wannan shi ake kira da Microsoft Word wato ainihin window okay microsoft word window so idan ba ku san yadda ake printing din paper ba maybe ku rubuta abu a takarda ku je a cire muku shi ko kuma pdf ne za ku cire shi a cikin paper a za muku printing din shi out so wannan farar takardar da kuke gani ita ce wannan takardar da kuke gani wadda ake kira da a4 paper okay so wannan shine wato ainihin environment din microsoft word kamar yadda kuke gani na sannan baya ga haka a microsoft word window ya kasance yana dauke da abubuwa daban-daban kamar yadda kuke gani muna da irin su icons ga nan dai daban-daban kuna ganin su iri daban-daban a nan sama ok sannan ya kasance yana da tabs kwaya bakwai so kafin tabs din akwai abin da ake kira wayanda suke aiki da 2007 a nan sama wajen file din nan da nake da shi ko kuma za ku ga an rubuta office button ok so file yana ɗaya daidai da wato ainihin office button wayanda suke amfani da 2007 so in kuka danna akan file za ku ga cewa yana ba ku daman ku creating din new word document ko kuma ku open new ah, ku open din existing document ko kuma za ku saving ko kuma save as ko kuma printing ko kuma kuna so ku sharing ne ko export ko closing ko kuma account the options okay so in this case za mu focusing ne akan new blank document okay so shi yasa da na buɗe wato ainihin microsoft word sai na danna akan blank document so sure in case ba ga blank document din nan ba ka tabbatar da ka danna akan file din nan ko kuma office button da yake nan sama shine na farko okay so in ka danna akan shi za ga new sai ka danna akan new sannan ka zaba blank document wannan kai tsaye zai bude maka wato ainihin Microsoft Word okay so na sannan abu na biyu da nake so in tattauna game da shi shine ribbon tabs to ya kasance yana da tabs kwaya bakwai kamar yadda kuke gani muna da home tab insert tab muna da design tab muna da page layout tab reference tab mailings tab review tab da kuma view tab guda bakwai ne kamar yadda kuke ganin su okay so idan kana amfani da 2007 za ka gan su amma ba lallai ka ga design tab din nan ba okay so wayannan su ake kira da ribbon tabs so za mu je mu ga ɗaya bayan ɗaya game da wannan tabs ɗin abubuwan da suke nufi da kuma wato ainihin icon icon ɗin da suke karkashin su so amma kafin nan kowane tab ya kasance yana da groups okay groups ba ɗaya bane ne group ɗin okay so groups ne daban-daban yanzu muna kan home tab kamar yadda kuke gani so home tab ya kasance yana da clipboard group muna da font group paragraph group styles group da kuma editing group wayannan su ne groups groups da muke da shi to tsakanin group da group za ku ga cewa akwai wani layi a nan kamar yadda kuke gani sannan wannan duk wani abu da yake cikin nan yana cikin clipboard group ne aka zalika daga wannan bangon zuwa wannan bangon sun kasance a karkashin font group daga wannan bangon zuwa wannan bangon ya kasance yana karkashin paragraph group to haka ya kasance a kowane tabs muna da groups groups nan da kuke gani okay so a wannan bidiyon insha Allah zan nuna muku wato ainihin kawai yadda ake wato ainihin explore rewind tabs din ne kamar yadda kuke gani muna yi yanzu a haka na ce muku kowane tab yana da group okay so yana da groups i mean so wannan yana da views show zoom windows da kuma macros okay review kuma yana da wato ainihin proofing language comments tracking changes compare da kuma protect group groups okay sannan a mailin muna da create start mail merge muna da write and insert fields muna da wato ainihin preview result da kuma finish groups duka wannan groups ne sannan a reference muna da tables of content footnotes citation and bibliography muna da captions muna da index da kuma table of uh, wato ainihin authorities table of authorities sannan da ƙarshe ko kuma ce na kusa na ƙarshe muna da wato ainihin page layout tab sannan ya kasance yana da groups na page setup paragraph wato ainihin group da kuma arrange group sannan a design wannan design ɗin da kuke gani ga wanda suke amfani da 2007 zai iya fadowa a ƙarƙashin page layout ko kuma wato ainihin insert tab so wannan ku talking note in document formatting ɗin nan shine group na farko sannan muna da page background wato ainihin group sannan bayan wannan muna da insert tab so insert tab ya kasance yana da groups daban-daban muna da wato ainihin pages tables illustrations apps media links comments header and footer group text group da kuma wato ainihin symbols group sannan a home tab na riga da na faɗa groups da suke ciki mun ce muna da clipboard group font group paragraph group styles group da kuma editing group ok so wannan duka groups in insha Allah za mu zo mu taba wato ainihin wayanda suke da muhimmanci wayanda ya kamata ku sani a matsayin ku maybe kai dalibin ilimi ne kana an baka project ko assignment aka ce kai typing za ka iya typing ɗin shi da kanka so amfanin wannan series din kenan domin kai kokari ka haɓaka skills ɗinka wajen ganin kana iya yin wayansu abubuwa da kanka ba tare da ka kai kafe a yi maka ba okay so aka zalika kamar yadda na faɗa ba duka wayannan abubuwan zamu ba amma za mu yi kokari kowane tap sai mun taɓa shi ko yaya ne za mu taba wani abu a cikin group inda yana da muhimmanci okay za mu yi ƙoƙari mu ga mun taɓa shi akai okay so now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 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Peace.